Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana da nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na da Hashin gumen tare da muka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana ashirin ga watan Nuwamba shekarar ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dosar filu shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College votes. Wata kotun Turkiya ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda suka taka rawa a juyin mulki shekaru uku da suka gabata. sannan gwamnatin kasar habasha ta baiwa sojojin kasar umarnin dannawa zuwa hedkwatar 'yan tawayen tigray kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin sake ba da tallafin korona a karo na Za mu fara tallafin masu harkar mota su keke pep su okada sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu. a daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a wasu yankunan arewacin najeriya yanzu haka 'yan bindiga sun fara sakawa wasu ƙauyuka a yankunan sauko ta haraji. Ana azama mutane kuɗaɗe daga tsauran sarkin dare har tsauran magaji har garuruwa kawaka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka. Haka kuma muna tafi da shirin da ɗan gari. Wanda gidajen rediyon da ke abuta da murya Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a farar sauraron labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College vote wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar uku ga watan Nuwamba da Trump ya taɓa yi duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bikin cika ciki ko thanksgiving trump wanda dan jam'iyyar republican ne ya ce idan biden wanda dan jam'iyyar democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan janairun baɗi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin ƙurƙu na electoral college to zai bar fadar white house to amma trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben a halin yanzu ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da Biden ko a'a. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da ɗari uku waɗanda aka shafi shekaru uku ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Rajab Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130 daga aiki 'yan tawayen yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai a cewar rundunar sojin indiya kanar rajesh kaliya mai magana da yawon sojin indiya ya ce 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin srinagar inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa da india da pakistan kowacce na ikirarin cewa ɗaukacin yankin kashmir nata ne kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar 'yan tawayen ta haɗe yankin au ƙarƙashin ikon pakistan au a matsayin ƙasa mai zaman kanta kafin ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa ƙasar najeriya inda gwamnati ta shirya ba da tallafi ga jihohi goma sha biyu na kasar a ci gaba da tsarin ba da albashi ga masu sana'o'in hannu da ta fara a watan satumbar bana ya zuwa yanzu dai an ba da rahoton dabban masu sana'o'i ne suka amfana a karan farko daga cikin naira biliyan saba'in da biyar da aka ware wakilin sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Shirin tallafin ga gwamnatocin jihohi na cikin wata hikima ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da ita domin karfafa gwiwar masu sana'o'i don su yi dogaro da kansu, su ma kuma su samar da ayyukan yi ga 'yan uwansu matasa masu neman aiki. Waɗannan kuɗaɗe ne da dama gwamnatin Najeriya ta ware ta yadda shirin zai samu nasara da ya kamata, a cewar ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum. a lokacin da aka kaddamar da shirin a karo na biyu. A an biya na jihohi goma sha biyu da muka lissafa, sannan akwai jihohi goma sha biyu wanda aka ba da izinin cewa mu ci gaba da biyan su. Sannan kuma za mu fara tallafin masu harkar mota su keke napep su okada sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu tunda akwai waɗanda suke da motocinsu na kansu ba wai lalle sai suna tare da wata kungiya ba. To wayanna za mu buɗe nasu tallafin litinin mai zuwa rayuwa amma kuma nasu za mu buɗe ga baki ɗaya ne ba za mu yi kashi-kashi ba tun da abin nan ɗinsu ɗaya ne ƙasa baki ɗaya. Amma ga wani mai masana'anta da ke jihar Kano Habibu Lawal Kofar Wambai ya koka ne cewa har yanzu a yanzu akwai waɗanda ba su samu labarin wannan tallafi ba. Ya kamata daga ƙasa suna magana karamar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya musamman su amfani da kafofin yaka labarai wanda ake saurara don a wayar da mutane kai a kan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema za a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne ba abu ne na wasu mutane daban ba da abin da ya faru a yi mun dan yi asirar din abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin da su daga nan arewa gaskiya ya zama na Jos gaba ɗaya kamar mu a arewacin arewa ya zama da abin da aka ba Legas mu nan arewacin arewa ba a bawon bane. To sai dai akwai tabbacin cewa wannan shirin tallafi da kuma masu masana'antu da lokaci ya ritsa da su ko kuma cike-ciken fama-famai na samun waɗannan kuɗaɗe kamar yadda shugaban hukumar kula da masana'antu Dikko Muhammad Radda ya bayyana. Wani tsari da muka hito da shi cewa wa'anda suka fara applying ba sai qualifying ba saboda wasu 'yan dalilai mun diba cewa idan dalilan nasu ba wasu dalilai ba ne na akai a kawo za mu kallo a nan dalilan mu ba su wai ba idan kuma akwai cewa za mu ƙara magana da su tunda ana ta kiransu a waya mu ce musu to babu kaza babu kaza ku ci ko da shi sai a ba su to wannan da yadda za mu yi mu tabbatar da mutanen jihar sun amfana da wannan kuɗin allah ya da ba wanda za a zalunta kamfanoni dubu ashirin da shida sun amfana inda ma'aikatansu dubu ɗari da ɗaya suka riga suka karɓi kuɗaɗensu kai tsaye. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya. To sarfilu an baiwa sojojin kasar Habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan makele babban birnin yankin Tigray bayan kin miƙa wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da firaministan habasha abiy ahmad ya bayar kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a buɗe ga sojojin yankin tigre na tplf don su fice ta wajen a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na tplf suka yi ma jama'ar habasha a cewar firaminista abiy ahmad a wata takardar bayani ta jiya alhamis Tun da farko a wannan makon, Firaminista Ahmad wanda bare ya samu lambar yabo saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasar shi da ƙasar Eritrea ya baiwa dakarun na TPLF wa'adin sa'o'i 72 su yi wuya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a hedkwatar yankin Makele. Wani baƙar fata wanda wasu 'yan sandan Faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi ta ɗibgar shi har da kulake suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba tuni dai ministan cikin gidan faransa gerald damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an 'yan sandan daga aiki wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba emmanuel macron ke gabatar da wani sabon ƙudurin doka na takaita damar ɗaukar hoton 'yan sanda yayin da suke gudanar da ayyukansu abin da ya haddasa zanga-zangar ƙungiyoyin farar hula da 'yan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa 'yan sanda su yi ta ma mutane ba tare da an sani an kuma ɗau mataki ba. A ƙarshe an yi jana'izar shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan, Diego Maradona jiya Alhamis, a wata keɓaɓɓiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara abin da ya yi matukar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya ɗin lokacin da dubun dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin bankwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i yan uwa da abokan kudda kud ne kadai aka bari suka halarci bison wanda ya hada da ka'idojin addini wanda aka yi a makabartar jardin Bello Vista. an bisne maradona daura da kaburburan iyayensa dalma da diago masu sha'awar kwallonsa waɗanda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar argentina sun taru kan tituna a daidai lokacin da tawagar motar gawarsa ke wucewa bisa tsauraran matakan tsaro wasu sun yi ta ƙoƙarin shafa jikin motar a duk lokacin da cunkoso ya tsaye da ita. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Matsalar rashin tsaro na cigaba da ta'azzara a wasu yankunan jihar Sokoto. kasancewar 'yan bindiga a yanzu kan saka wa ƙauyuka haraji tare kuma da kai hare-hare ga wasu ƙauyukan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Bayan da ake ganin kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto, sai ga shi 'yan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin ƙaramin hukumar mulki ta Isa. Bashir Altina Goyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma mazaunin yankin ne na Isa. In don ɗauke mutane a je a yi garkuwa da su domin kuɗin fansa ainihin babu ta amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga bakin iyaka da gwararriyo da isa har abin da ya kai iyaka ga Nijar gabas ta isa babu ginin da zaka samu shanun noma duk an gargada dabbobin mutane sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran sarkin dare har tsauran magaji har garuruwa ƙauka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka kusan miliyan uku sun ka tara da kayan tsarin gai shigo shi ɗaya zai sa a su yi sukuna aikin su na daji. Har wayo a cikin wannan mako 'yan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye mai suna da yeji cikin ƙaramar hukumar mulki ta gudu da ke arewacin Sokoto inda suka bankawa garin wuta. Wannan harin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin harin ramar gayya ne aka kai musu. Kwanakin baya mutanen deji din suka yi kokari lokacin da mutanen nan suka faɗo musu ƙauyensu suka hita kunsu da farkwata sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa bayan gida hudu da suka kone su rusa su sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari na muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da Sokoto cin Allah su mai da himma ba abin da za ka ba talakan kai in ba tsaro ba. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya sanar. Yan bindiga misalin kimanin su goma sha biyar suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta wanda a sanadiyar wannan halbe halben nasu mutum uku sun samu raunuka waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace ce wacce likitoci suka tabbatar da allah ya mata cikawa wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana mu hukuma cewa kamar mahaukaciya ce har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani ɗan kasuwa ɗan asalin kabilar ibo mai suna obinna mazaunin unguwar sabaru da ke sakkwato alhaji abubakar tudun sabaru shine mai unguwar sabaru kowa na bakin ciki saboda ba mai son shi ji wani ta'annaci ya faru ga cikin area ta inda ya kari kuwa kuma bayan allah muna tare da su lamai lahiya in ya muri bayo rabe wani yare can da ban hausa duk dai muna zanne girma da zufi lamai lahiya muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo muna dauki rundunar 'yan sanda ta sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin sannan ta ce tana ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to allah ya kawo ƙarshen wannan fitina a gaida muhammad nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma ha dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo hausa da voa kam domin sauraron shirye shiryenmu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdurrahman Kabir Jani a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon mara Amurka da Vision FM Katsina. To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamar hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Ma'aza Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin suwa suka kafa garin Tsanni. Menene garin Tsanni ya shahara da shi? Shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu Shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tadda ya zo na ta kewaye da aka taho da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da kohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da marna da randa So kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su ne ne suka zauna a irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuha ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne kuma an yi yaƙi yaƙi kenan tun da har ganuwa an yi to wannan shine kishi na farko to kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu lokacin shehu usman dan hudu a lokacin da aka sare ganoyi aka aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai fulani akwai haɓe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsira gidan sarautar tsannan ana kiran shi malam ibrahim igi kuma baturan ke ne kuma ya zo daga tumbuktu malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sata ya shigo katsina ya zo ya zauna a yakawa danan wajen ɓata garawa To amma wannan ma yana dan ba da alaƙa tarihin 'yan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yaka wada. So amma mu aje wannan. Hmm. Akwai dai koya 'yan alaƙa. Tsakani. To lokacin da ya taho ya taho shigo tsanni ya kawo gidan sarauta tsanni kamar da kuka sani. kuma shi ma da ibrahim gidan nan kamar da ce maka su ne baturin ne yana da 'ya'ya kamar kusan sittin kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 so kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashin dai har yanzu su suke sarautar nan ah, ba a samu cira ba kuma da tsatsan shi ne eh, shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin tumbuktu ne daga tunis ya zo katsina ya taho kwan ya zo ya kawo ya zo tsani shi magaji malam ibrahim iji mai ilimi ne ya fara sarauta tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda har yanzu kuma gidan sarauta da allah ya shirin shi sai dan shi magaji umaru sai aka haɗa shi magaji tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da bakwai shi ma da allah ya anshi ɗa ne na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji halilu shi ma ɗa ne na ibrahim ige shi kuma ya sarauta tsanni daga dubu da da da takwas talatin bakwai zuwa dubu da da da takwas hamsin ɗaya to ni ma lokacin da kakana wancan magaji bello ya rasu kuma kahe ni alif dubu ɗaya da yi da uku akwai wata mata shi magaji bello sai an tafi na mahaifina sai aka yi sai ta ce an samu bello kuma an samu mai nasara mawarin ake cin bello mai nasara to shi shekarar shi arba'in yana sarautar ƙasar tsanni kuma ƙasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi haɗiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka mai su ƙarƙashin tsanni akwai tarno magaji ce aka maido su karkashin tsanni a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kwarne da ba a sha ba daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara arba'in sai aka ba yayanmu ɗan shi magaji bala zayana ma'azu wanda yake jikan jika ne na ibrahim ilkina shi kuma ya ya daga 1963 zuwa 2005 shekarar 12 12 yana sarautar tsanni sai allah ya mai wa'adi sai ni kuma allah ya bani ni alhaji bello ma'azu mai nasara an naɗa ni 22 ga watan Satamba 2005. To yanzu da waɗanda irin kabilu ke cikin wannan gari? ai kabilun mu dai ba su wuce ba hausa fulani sai bare bare me ya bambanta wannan gari da sauran kauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi to ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mun muke fata yanzu da inda aka cigaba ne kamata ya a zo a sa kimiyya archaeologists din su zo su binciki rijiyoyin da shi shekara nawa ma wannan gari ne tun da ai wannan shi zai bayar a san shekara nawa tun da ai yanzu duk abin ka faɗi mu zama mu ne na biyu zama an ba bamu da aka ba san gisa inda ake nan ba tun ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga ban mu iya sanin yawan shekarun to da za a yi mun sauran waɗannan wadannan abun ma tarihi ne na to kamar me wannan gari ya shahara da shi ah, musamman shin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo ah, yaƙin ma an yi ah, domin ita da ɗan nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin su da yaƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda na ji tsauri ya ambata hmm. ya zo amma shi bai yaƙi ɗan ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaƙa da tsanni saboda haka sai kewaye ta yin hitsaurin da ya yaƙi a tsanni ba shi dan baskoli kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'in mu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake gargawa da aikin gwamnati akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani a ah, kirarin ta dai ana cewa tsannin kowa sarki ko dinya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sai kadarci rashin tsoro da babu tsoro don kamar da ake gaya mana ma a lokacin nan in yan daka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda kadaran mutane so dama akwai takararci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro eh. yanzu haka akwai wani kalubale da garin sani yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki mu alhamdulahi lokacin gwamnatin umar musa an mana da secondary school muna da mdj ta asibitin nan mu ba ba da ya damu yanzu irin a samu mana dam dinmu da ake noman rani kuma an samu hitila muna da wutar lantarki Ah, muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin domin masu noman rani samu abin yi yara samu abin yi. to masu sauraro a nan zamu ɗiga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi alhaji bello ma'azu tsani daga gidan rediyon murar amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku madalla yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar juma'a الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم sunana Hassan Sha'ibu Umar Burji karamar hukumar Doguwa jihar Kano. A yau tunatarwa mu za ta gudana ne akan wato a kyautata wa iyaye. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bil walidani ihsana. wato iyayenku ku kyautata musu hakika akwai hadisi da abdullahi bin umar ya rawaito ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare ya ce wato babu wani mumini da zai wayi gari wato yana mai kyautata wa iyayensa sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a buɗe masa kofofi na gidan aljanna guda biyu ya zaɓi duk kofar da yake bukata ya shiga ta cikinta kuma ba zai wayi gari a ce ya saba ɗaya daga cikinsu ba Allah subhanahu ta'ala ya bi da shi Allah subhanahu ta'ala ba zai bi da shi ba har sai ya ji ya nemi yardar su wato ya nemi yardar wannan wani sabawa sa'idan na Allah subhanahu ta'ala ya bi da shi sai sabai wato suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya annabin Allah ko da Allah ya sa iyayen nan nasa zaluntarsa suke yi akan abubuwan da suka yi umarninsa sai suka umarce shi sai manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata a garin ya ci ko da Allah ya sa zalunta shi suke yi abinda ake bukata gare shi wato ya kokari ya biyayya gare su mutukar babu su bai saba Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka dan uwana musulmi yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya wato ga iyayen mu kyautata musu mu yi alheri gare su mu kyautata wa waɗanda suke tare da su domin yin haka biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala kamar inda ya tabbata a cikin wannan aya da magana kuma akan wannan hadisi na abdullahi ibn umar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To Allah ya sa Malam da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ibrahim Gareka. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College vote wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar uku ga watan Nuwamba da Trump ya taɓa yi duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da ɗari uku waɗanda aka shafi shekaru uku ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Rajab Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta shida. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta bakwai, game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu dubu biyu da suka ji raunuka 'yan tawayen yankin kashmir da ke karkashin ikon india sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai a cewar rundunar sojin india kanar rajesh kaliya mai magana da yawon sojin india ya ce 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin srinagar inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa an baiwa sojojin kasar habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan makele babban birnin yankin tigray bayan kin mika wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da firaministan habasha abiya ahmad ya bayar masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri kada a manta za kuma iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma ma shafin mu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmas garba da ita na gabatar da shirin da kuma ci bahido ne wanda ya bada umarni ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai wani jikon salamu alaikum